بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته karataji shi na da wani abu ina su mutum ikan sa mutum iwaye a cikin addini Kur'an dama gwamnati ne kawai a sai zai gaya maka ya wuce a dunkule to Allah ya ba manzala wani nisa daban da kowa a cikin halittarsa manzala sallallahu alaihi wasallam kana cikin manganinsa za a ga mangana yayi kamar qur'ani kamar shi kamar kamar wahayi to amma nasa shi bude duk hadisin da bai tabbata wajen manzala zaka ji shi jagwalgwale haka ba nasa bane sai mun kai muke cewa mangar manzo Allah yana da dandano yau da gobe kana ji kagin wata na an jawo shi kagin ba haka ka taba ji shi ba to albarkacin karatun manzo Allah kullun kana karantawa kana kwatanta yi aiki sai gani imani ka karo yi ce ga kuma kana wayewa a cikin jin ba yadda za a yi a burmaka shi ne ba ka yake da shi in kana yi ba ka san abin da kake yi ba to wannan kai da banza ta kuke to amma mutum yana karanta yana kwatantawa yi wani abu na cikin addini shi ga ina samu wani ci gaba cikin sa, saboda ka zama ma da safe a Najeriya Allah ya ce ka cikin wannan kura ka ce sallallahu alaihi wasallam da safe ya ishe ka komai don salatin kana yi malaiku suna yi ma amma mutum ya tashi yana ba kuɗi ba komai shi zage zage ba abin da yi wani tashi hankali wannan rayuwa na so ku ringa kwatanta saboda haka ni yau a saya duk wanda shugaban da na da shi inda mutum sai ya tafi a canja wani ba ma shiri ta yi shiri ta an daina eh na sai ta ta alhamdulillah ku ne masu farkon tafiya <laughs> ke babu mu'amalatin nabi ahlul khaybar wanda zamu koyi darsa a ciki ne abokanin gaba ya ake mu'amala da shi abokin gaba ya ake mu'amala da shi manzala sallallahu alaihi wasallam yahudawa da aka ji can shi da yahudawa suka sa sanmu a cikin nama aka bashi ya ci ina daga cikin ajalinsa ko da Allah ya kaddara mutuwan ba yanda za a yi amma lokacin da yake cikin wannan rashin lafiya ce da na shakin ji ina jin abin na ci kai barayi lafiya kanin cin wannan abin zuwa mutuwansa shekara uku ne to amma duk da haka manzan ke kai masu farmaki ya masu ya yake su amma yanzu wannan shine buhari ya banwa ba mu'amala da manzan yi da su don ku fahimci menene karatu don wasu yara sun tashi yanzu cewa shiga aikin gwamnati taguci ne menene taguci wai kana yi wani yare kana yi wani tsari ba na Allah ba kuma kamar ka bi hukunci na ma bigar ma anzar Allah ba su san menene yare daban tsari daban don tsari sai na Umar ya ɗauki tsari a cikin maguzawa ya sa shi na tsara giwa ne da fita da sojoji da biya su tsari ana musulunta da shi ne ba cikin musulmi komai lalacewa ku yanzu yadda cewa boko shi ne gaba daji ne ko kuma iman da boko nan duk yare ba na musulunci ba ko arabiya shi wanda aka musulunta da shi shi yaren arabiya har yanzu arabiya ko wanda suke kirista ne tsansa su zagi annabi ba don akwai yarinyar suriya ba wuce sati uku ba jazira ba abinda bai zagi addini ba bararabe ne safi bararabe ya ce safi sha doki wannan yaren sa ce wannan yaren addini ne in kana musulmin kayan musulunci wannan yaren ka musulunci ne yanzu ban da maguzawa ba ba yare na addini Qur'an da Allah ya sauko da Arabiya na duk ajitan da suka zo cewa Arabiyan kai magana ɗaya kana lada biyar duk kayan banza wofi ne yare in ka bauta Allah da shi daidai ne yaren da baka bauta ma Allah kana ishirak da shi yaren kafirci ne to yaran an gama da su Kaduna ya an gama da su Zaria yanzu sun gangaro nan su ne za su zo ne su maka shubuha littafin tafsir mala bakar gumi shi su doki wajen da ya fassara shi su doki abakar kuma ya boko ba ƴaƴansa sun yi boko ya zama mutum da ya tsaya ya fara akida garin nan har akan sai mutu sha dokuta suna ce ga shi shi ke nuna cewa ka yi boko wannan shi ne sananin birmawa da wahami za ku ji kuma na ta gaya yara da kasar cewa kafirci ne wannan demokrasi kafir ya ce demokrasi addini aslan ya ce demokrasi jini waya cikin mai hankali zai ce tsarin ko ba ma demokrasi tsarin mulkin Najeriya ha kawai kafin demokrasi zo waya ya da shi amma gurgudu ka yi musulunci naka ke ka bar komai ka karanta shin da mutane ba su taba mu'amala da kafire ba manzan bai yi mu'amala maka ba bai yi mu'amala da su ba kafin lai ba shi iko shin Umar bin Abdulaziz lokacin da Ma'awiya lokacin da Umayya suka lalace shari'a Umar bin Abdulaziz ya ya ya samu damar yin shari'a da ya kamata shi ne sarki fa shi ne mai mulki yana da iko ya kiyaye komai amma wala kasa yin shari'a da Allah ke bukata yi ai karatu mana shi ne sarki amma da an gurbace kasa ga yanda yayi ban san muna na yanzu da addinin da ake a cikin Kano kawai ka so ka shirya da mutane zuwa kalmar la ilaha illallah mutum zai fadi kirsho jani in zai tashi kirshi a burkadin shirka ga cikarara ga maguzawa kawai ga fitinan rayuwa wannan har bai shi ka ba shi ka zo ka ce duk abin da ake kafirci ne a guje da shi saurayi kawane ne wasa iya har su doki fatau gidi wai su ma wa da fata fatau gidi ba sa karatu sama sama haɗari ne shi sa yaran da suka yi karfi manja suna jin karfi ma suna jin zafi manja mai duburi ma shi da suka tare masallaci ba zai so shi suka tare man Jafar bai wuce mu wata shida ma'an Jafar ba duniya suna jin haushin mu har fi ba ta wacewa jinin mu halal ne bai yi ba bai wuce riya ba da jahilci wani abu shi ke tafiya riya da jahilci wanda ya fara koya masu wannan tsara ana ki abu bara ya zo nan wani yare na sai wuce ne da a wuce eh, abin nan Bosnia kuma ba wani tafiya yi ba abu bara ikan zo gidan nan shi bai ya kawo mangana wannan fikiran ba ne shi na kawo yanda ba za a saya yadda muka abu abubuwa shi suka saya ma lokacin zaben buhari da suka gan ya shiga ciki na so a zaben buhari suka kafirta shi suna so su kashe shi ya kai su wajen yan sanda yan sanda suka kama su to waɗannan gyaran su sauransu su ne yanzu suke tsaya da wannan addini ko arne ne ya kai har ana fashe yanzu a doki kuɗi a cewa na ganima ce billahi lazim an kama sa nan da gizari an kama sa an kulle sa nan an ce me suke sun ce duk kudin al'umma ganima ne to masu hadarin su wanda suka ji abin nan su abin nan mutaniya su kana jin kazanta akidan su Allah kawai ne kuma suna nan Kano ne suna ta yaya su kawai Kano da su yaki in sun samu rusa su suka taru a nan lokacin mai ja farna su ne ta amma yare yanzu ba sani ba wannan da'awan zazzake shi duk wanda ya san zazzaki boko kafirci ne yin kafin boko kafirci ne tuta kafirci ne waye waye daga bai zina gwamnati kafirci ne duk yayin shi ya wuce in za ka yi abu ka samu imaninka wanda magana da kake faɗa waye shugaban ka me karfinka ina ji kuma mutum bai karatu ba ba zai ga tsarin da ake yi na gira ko duniya ake yi ce jini ne to shi sa manzo Allah shi Allah ya tura shi ku duba mu'amalarsa da yayi kafirai yace hadathana Musa ibin Isma'il hadathana Juwayriya annabi ana Abdullah radiyallahu anhu Abdullah Abdullah kace nafi to Abdullah ibn Umar قال أعطى النبي خيبر يهود من ذا لبايا ياتي نصرنا يهود واسنا shi ya doki khaibar ya ba yahudu an ya amaluha fi aikin gonan. wa yazra'uha su shuka su kula da shukan wala hum shatrun suna da ridin amfanin gonan ma ya kharuju minha abin da ya fita ciki mu'amala da kafir ya izi ko ba ya izi ban shi suka ba manzan Allah a akan haka manzan Allah bar duniya su suka yakin gonan su na manzan Allah ya ba su yace to ku kula da gonan kuna da rabi ina da rabi ai amfanin gonan man za su iya tura manzan Allah sake sa fatan a ciki tunda makiyansu ne ana da gonaye a madina wanda za a iya zuwa su kula da abin nan mamman zan lace tun da kun ki shiga musulunci mun kwashi wanda za su ga musulunci amma za mu ba ku ringa kula da gona ku ringa samu ribi kuna ci don su sai manzala mai rahama na yin gyausa zuwa jini don haka aka aka sassara su baki ɗaya juwariya daga can ne aka zo aka musulunta da su aka zo manzala ya ba su ya ce tun da an ai maku komai ku sai kuna kula da shi mu'amala har yace babu mu'amalatin nabi ahla khaybar babu shatin lati summat lin nabi bi khaybar duk da haka akwai dan akuyan da aka sa fazil a ciki don manzala ya ci mutu kuma haka kai manzala da bai mutu take ba tun da Allah yana da sakon da zai isa ba ka isa ba ka kashe manzala lokacin ajalin bai kai ba rawahu urwata an aisha ta annabi sallallahu alaihi wasallam an sa sun wannan karatu buhari na nuna maka wannan cewa an yi karatun ya wuce ka sai ba sha maimaita ba shi cewa hadathana abdullahi ibn yusuf hadathana lays hadathani sa'id an abi huraira radiyallahu anhu qala ma futat khaybar shekaran da aka bude khaybar uhdiyat ya rasul sallallahu alaihi wasallam shatu fihi sum an ba manzala ga shishin akuya amma akwai kwazon a ciki akwai sam a ciki manzala ya ci kuma wanda suka ci tare da manzala take nan shi ya mutu na fata kun gane wannan to duk da haka manzala ya mu'amala da su gurgudan abin da ya gin dama a yi ciniki kukura inda ciniki da mu'amala Allah zai hada mu eh, hana mu da arna musulmi ya zama rayu shi lokacin Umar ana karbo haraji a wajen arnan in yamma yayi suna sai da giyansu a kauye su she su je musulmi yamma yayi ranan kasuwa she su taimake su da sai da giya ina cikin fatan bari don su karbo ushirin shi umar ya ce a kar ku taimake su da sayarwa ku sai an kun gama shi ku karbo ushirin a cikin kudin giya ba ku karfi na nan a fatan bari rabarin ce da kudin giya ka karba halal ne don muna da yan kasuwan nan irin waɗannan yamurin nan ko da suna sada kyanwa ko alade za mu karbu haraji a gunsu kudin a gunsu haram mai gunmu halal ne ai karatu a fahimci addinin ina nan za ku ji arna ne fa sahabai suna gan yamma yayi ba su samu ushirin ba shi su mace su zuba giyan a ya gama shi umar ya je ce ka ga ka ku taimake su ku saya sun zama shauka ba ushirin an nan su yana warin ɗoyin giya amma karɓi kudin namu halal ne ka wani zai zai ce wai kudin da gwamnati ke karba wai inda dai arne ne daga can wurin su Obasanjo aka karbi haraji a cikin su alade ne ko ya zo gun mu halal ne amma saboda rashin ilimi shan mutum ta wai kudin meye kudin meye namu wajen mu halal ne duk katin da ya yana sai da giya ba muka bude masa wani wuri ne garinsa a boye sha karbo haraji an ba mu musulmi halal ne to ya ce babu gazwat zaid ibn haris ya ce babu gazwat zaid ibn sabit zaid ibn haris ya ce yakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura zaid ibn haris maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine waridin usama kun san yadda zai dike da matsayi a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wajen da aka tura shi aka sa shi komanda shi ake sa ga yamma dan Allah ku kashe wannan wayan mana wane dan Allah ku kashe mana yace hadathana musaddad hadathana yahya yahya ibn sa'id ki kattan musaddad ibn musarhad hadathana sufyan na batanga ne sufyan Sufyan al-Thawri kenan al-Kufi ku sa Kufi shi dama mutum Kufa ne a yake da zama su ne manyan malamin Kufa yake cewa yake cewa hadathana Sufyan ibn Sa'id hadathana Abdullah <coughs> Sufyan ibn Sa'id ana kira Sufyan al-Thawri al-Kufi yake cewa hadathana Abdullah ibn Dinar an ibn Umar radiyallahu anhu رضي الله عنهما قال أمر رسول صلى الله عليه وسلم أسامة أن لا قومي من ذا لقصة دي بر دنيا شيسا أسامة شين شقباء رندنا سوجوجي سجيورين دا أكا كشي فبانسا أتنك سانتا دو نفتا كنا غاني زنشين أن كشي زيت أوري كذا لوك تشين دي من ذلك لنا تكين جنيا shi yasa lokaci Usama yana da shekara goma sha takwas shi yasa Usama shine komandan sojoji a cikinsu akwai Abubakar akwai Umar duk manyan manyan kwamandojin yaƙi da na waliyan Allah da shuhada da asidiki duk suna ciki shi yasa Usama shine komanda fata'anu fi imaratihi shi suka ce habba wai wani irin mutum ne wai duniyan nan suka ce yau shi za a tura wani usama kuma yaro kuma shi ba asali ba ne saboda babansa bawa ne aka yanta shi shi kuma shi yaro mai shekara goma sha biyu shekara goma sha takwas ya zama shi ne jagoransu <laughs> ku sai mutane dai ba za a iya rike bakinsu ba manzali ne yi na aikin fa kuma dan gidan manzo Allah ne kuma sallallahu alaihi wasallam sun sai kan manzo Allah da Zaid bin Harith eh Zaid bin Harith kuma wanda manzo Allah da ya saka su manyan sahabi ba su faɗa ba amma akwai mutanen da shi sun faɗa wannan sai eh, kasa kasa shi an faɗa wannan saboda haka ku ji mangana da baki mutane ka bar shi yanda yake kowa shi faɗa abin da ransa yake so amma kuma in ka faɗa akwai ranar zaka yi bayani shi labarai zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutane sun fara fa'alu fakal shi manzo Allah ce in tat'unu fi imaratihi in yanzu kuna soki sokin sa cewa bai cancanta ba kan ta'atu fi imarati abihi min qabli ce kafin wannan ma da na sa babansa kun fa'ala shi amma je zama komanda kuma ya musu shahidi kun kun san da wannan kuma kun san gudun da ya ce wa'amullah ya ce na da Allah lakari kana halikan imara ya ce shi zaidu ya cancanta ya zama shugaba lakari kana wannan kanan nan ya koma can lakari kana halikan kalmar halika cancanta li imarati ya kasance imara ne ya kasance shugabanci shi sana sa shi na fatan gane wa in kana min ahabbin nasi ilayya ko da ya kasance shi ne mafi soyuwa a gare ni wa inna haza ya ce kuma usama lamin ahabin nasi ilayya ba'da ba wanda na fi son kuma fiye da bayansa kamar usama a je a yi abin da za a yi usama shi ne shugaban ku ba za abin nan mutane ba za ka iya kama bakin wasu ba an faɗa kuma manzo Allah ya ji kuma yace ba za su sauke shi ba ku je ku fada sallallahu alaihi wasallam aje sai ka mutane za a ga mutum an zauna ba za a rasa irin wannan yan gurma ba me faru ne to irin wannan ba yanda za a yi da shi manzo Allah da ya ji ya ce gashi ne shan tafi ya ce kun taba fa'alin sa labari ya zo kuma gashi amma ba manyan sahabbai ba ne to a nan wurin abin da za ku gane cewa sahabbai ba ma'asumai ba ne ba mala'iku ba ne ba kanin jibril ko min ka'il sukan saba ma Allah manzala ya daidaita su amma alherin su ya ji sharrin su eh mun ba yan shiya bana ce dukkan su mai ne su da malaiku duk da suke la ya sunan Allah amma amara Man ya zo da tarbiyyar da su Da guki suke ta wanda shi na dini ban da wani liman goma sha biyu wanda a ce wai mai ne shi yan shiya da mafarke mafarke kayan banza wofi da tasuniya a wurin su su mai da shi addini doki kunzumin jahilai su mai da ke da shi an ci sun taba kafa misra an rushe su ba abin da za su iya yi addini she zagi she la'ana she buga kirji she tarihi na karya kun ji abin da aka yi na fata kun gane wannan an gama kenan saboda haka mutane su faɗa abin da suke so ba laifi ba ne e, ba wani abu ne wai lokacin da manzan laifi wannan mangaran da ghadaba ba shadidan fa khata lokacin da labari ya zo cewa an ta'ana imara na Osama shi manzan laifi ya fushi bai taba yi wannan fushi ba shi mai masu martani na fata an gane wannan magana hmm. lokacin da aka samu wannan an samu wani su ne matasa suka fa'ano shi abin nan usama shi shi na umar ya yi zage-zage ya faɗa abin da ya yi martani wanda ya faɗa wannan magana shi aka za ka gaya manzana shi ne manzana ya hau mimbar ke gaya musu wani abu ne ba za a rasa wannan irin mutanen ba in kuna zaune yin su musu a zo a duk magana a kai nan a duk magana a kai nan kuma ba za a kyale su ba shike babun umratul qada zakara anas annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta mun karanta shi a cikin hudaybiya shi yasa buhari baya so yi maimaita maka umrat qada wali me yake nufi baka tare da mu ko menene umar Ibrahim me yake nufi umratu kaza kana kallo ibrahim sunansa ibrahim ba za a ce ba me yake nufi wannan na'am kaji bismillah kai eh. aikin haji ko kyale shi gaba ai limam ne mai dawa ne a ce wai kasa gane wannan mu bashe mu da sa da daddaka ba to wani umra lokacin da mushrikan maka wani ta suka ce da zai aikin ba su mara ba zai zarci aikin Allah yaushe ke na lokacin da tura su da lokacin wani me yake kira wannan lokacin umran mai kuma aka kaza aka tura Usman ito wannan da mazala ya tura Usman ya je can me yake kira wannan a cikin tarihi me yake kira wannan ya ja ku tare yanzu ka ce an tura Usman zuwa Makka wani shekara wani yaki ne ce wani wasu suka ce biya ne aka tura shi don a gane wanda zai yi baya ba mu karanta shi ne to wannan lokacin shi ake kira wa umar ta ba aka yi ne ina ji magana mai nawa da kai da kai kai dai ba na san ba ke da ba ka iya magana ba dai dai kake yi Allah kiyaye wadbo a yaushe kuma ibrahim dan bude ma kofa menene mala umratu kadaqin madibo na surar da za a biya wacce aka hana su shiga makka aka yi sulhu da biya da ai an taho umra ne suka zo har aka tura sai na suna ne je ya faɗa mutan makka ba faɗa suka zo ba an zuwa umra ne suka zo aka dai suka hana aka zo aka yi sulhu da su haihu bin amu suka koma shekara za ta dawo dama an ce su dawo in shekara ta yi su zo su yi abin nan kuma dama an yi sulhun shekara har ka ambace masu manzan ya faɗa kalmar sunansa suhail ya faɗa ya yi wani tafa'ul da shi me yake duk inda aka tuba suhail aka ce ga suhail na zuwa mi manzan ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake al'amarin mu ya yi sauki tunda ga suhail ne sunan sauki yana tahowa abu ya yi sauki da haka ke sun samu haka babansa mai zaka'i ne wallahi abokin karatuna ne alhamdulillah lai zaka amma abu daya za ku yi yanzu yan kan sun tara fulani yanzu sun gina masu gida a ringa zagin addinin Allah kiristanci suke yi wallahi shi ku tashi a kafa kungiya ku cece su suna nan da fulatanci suke yi sun kafa yanzu tarihi ya nuna cewa suna ganin duk fulani ne suke da addini a nan Najeriya saboda can mali an samu sun mutu a gaba wangarawa sun je amerika ta je duk littattafai na da da aka yi dauran nan sun gina masu maktaba shi ga mace tana magan addini amma ba ko dan kwani wanka wangar tu tu iyaye mu na can asali shikenan saboda haka yanzu sun ka jiya ana magana a can za a mace tana nan tana fransanci kuma wai musulma ce kuma tana alfahari baban ta liman ne amma dan kwani ma mu. to sun kusa su gama da wangarawa to sun tuho nan kuma fulani kuma aka sa ba eh hausa fulani yanzu da aka je ana magana maktaba littattafai su shi suka fada su wangaren suka ce da su mu ba mu samu wani musulmi da ya ba amerika ne suka zo suka gina masu maktaba babba suke haka littattafai su da iyaye kakanni a tafi da shi sauran kuma buga rububun a musu a kai ba su ba wani mutum musulmin da ya je na cece su mai zabi da suka zo fulani suna kauye ana tafi su ana musu allura ana ta su kira kristanci kuma wallahi in fulani suka yi yawa matasan suka yi yawa to sha hada su da yakin musulmi na shi su jawo ciki su zauna don fulani in dai na tafiya yaki ba zai jawo baya ba an san na shi to abin da suke so kenan su yi na arewa sun gwada kowane kabila sun kasa da sun kama fulani in sun shirya sun sak to mun gansa amma ana nana bacci tan alfagir bai toba ba bacci na fatan gane to ga wakan da kuna da wannan wakan kuwa wayo Allah na umratu kaza Abdullahi ibn Rawah yayi wani waka kadan da za a ji wannan <laughs> shi ya dan taba arna kadan yace hallu banil kufara an sabili kadi anzara ar-rahman fi tanzili bi anna khayra al-qatl fi sabili nanu qatalnakum ala ta'wili kama katalnakum ala tanzili an shigo za shiga makka shi abdurrahman ya abdullahi ibn rawaha ya zai sama wajen manzo Allah gabansa ya ce tsaya a dandanan kodan arnan a dai caji kaga inda caji ji amfani ba Allah kuma masallaci ta tashi ta bacci ba in kuma rushe unguwan ku sai ku zo ku ringe mu halu bani kufara an sabili yace ku bar kafire su biyo hanya na kafirci su tafi mu da mun shigo kada anzara rahmanu fi tanzili yace Allah ya sauka da littafin sa ce mu yake arnan su ba mu hanya mu shigo bi aina bi anna khairal fi sabili yace yakin da kashe duk kashe bani adam mafi cancanta kashewa wanda ya dace ka kashe mutum daukaka kalmar Allah nanu katannakum ala tawili yace mun yake ku arna mun yake ku ne don nassin Qur'an ne yace a yake ku kama katannakum ala tanzili kama yadda muka kashe ku don Qur'an ne sauka akai sheme shi Umar ya samu Abdurrahman ya ce ya kake waka gaba manzala manzala ce kyale shi wannan wakan ya fi kibiya wajen arna to ba ke kenan to za ku ji abin da ake cewa ka kaza zan karanta yanzu Ya yace na ubaidillah ibn musa an isra'il an abi ishaq an bara'i radiyallahu anhu قال لما اعتمر النبي fi zilka'ada fi zilka'adatin fa abba ahlu makkata an yad'uhu yadkhul makka hatta qadahum ala an yukima biha salasta ayyam lokacin da manzo Allah ya je zai hudaybiya suka hana shi shiga ce to shekar mai zuwa ka zo to shi suka ce shiga maka zai rama abta an yukima biha salasta ayyam amma kwana uku zai shekara mai zuwa makwana uku kawai ne an zana shi hudaybiya an ce shekara mai zuwa zaka yi amma da sharci kwana uku kawai zaka yi garin da aka haife shi garin iyayensa an san da gidansa an san da gidan iyayensa kuma an ce kwana uku zai yi kuma lokacin ya fi su karfi ba ya fi su karfi amma yadda a je haka saburu liman aza ra'uful manja haka Allah ya bashi garinka an da ku ne shi kun kashe mutum ba garin sa fa malam annan za ku ringe doki darasi kuma an kurman zara ba tsoro bane ba sari ne da gaci a kai gaci yake cewa falamma katabu kitaba yayin da aka rubuta littafi katabu haza shi suka rubuta ma qada alaihi muhammadu rasulullah yayin da suka rubuta shi sayyidina ali ya rubuta hadha ma qada alaihi muhammadun rasulullah cewa manzon Allah shi ya yarda cewa shekar mai zuwa za a zo kwana uku kacar kawai za a yi qalu la nukiru bi hadha ba zan tabbatar da wannan sunan ba mun yarda da sulhu amma wannan sunan ba zan tabbatar da shi ba law na'lam annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma mana'aka bi shay'an da mun ga kai annabi ne da ba ba mu hana ka ba mun yarda kai annabi ba ne kawai duba duba hasada duk lokacin da aka kai ba sauran ko shekara uku manzo Allah duniya ba duk duniya su musulunta dangin sa sun ce kai ku goge rasulullahi na fa ku ce muhammadu ibn abdullah shi ne suka cewa la nukiru bi haza ba zan tabbatar da rasulullahi ba alfa zuciya ba mu ce ba zan rubuta ba law na'lam da mun yadda mun sani annaka rasulullah kai manzo ne ma mana aka shi an da ma hana ka komai ba to dan Allah me zaka ce da wannan mutane Qur'ani ya sauka manzalin hijaddu mu'jizo mu'jiza duniya sun gani ya ci nasara duk duniya sun musulunta dangin sa ginin su daya sun ce mu bam yadda da ka ba to me ake so yi bam yadda kai ba annabi ba kalmar rasulullah a janye ba ma bukata sai suka ce walakin anta muhammad bin abdullah kaga yanda sunan ka yake shi zaka rubuta fakara manzala ce ana rasulullah ni dai manzan Allah ne yaddan ku da shi yaddan ku ba zai fita da wannan ba wa ana muhammad bin abdullah ni kuma ne muhammad bin abdullah ba sama na sauka ba ku jala nan wurin ya nuna cewa manzo Allah ana maulidinsa ba ba sun ce kuma karkace dan adam ba ya sake maulidin daga sama ake yi in ka ce manzan Allah dan adam ne suka ce a in izara sun ce dan adam ne faɗa wannan eh kamar ita kamar kowa dan girman la wani irin mutum ko mawukacin yasu ko arnan sun sai manzan Allah ba kamar kowa bane ko arnan billahi la sun sai manzan Allah ba kamar kowa bane wani irin arni kuma da na farko na karshe sun sai manzan Allah da bayyake ka kaje daban ne ku kuna maulidi ku ce ranar haihuwansa kuma kawai ce dan adam e eh, ka fita na kudi man mu ba ana faɗa dan adam da wai tantisi ba ne a'a Allah ne tura shi don bani adam ma su ma suna da matsayi a ban kasa amma shi ya fi kowane halitta a ban kasa kuma manzala ya fi kowane irin halitta da bai ke kuma gangan da daban ne manzala wuta daban ne komai sa daban akwai albarkaci a ciki kuma laifi ta shi fiye da kowa kiyaye don a ji hankala ce wai in azara na ce manzala dan adam ne kamar kowa wanda ya ce manzala dan adam kamar kowa ya shi san abin da ya fara kafirci ne da ya fada don hasara ne arme ne tsarsa shi da hujji ku ba bambanci a fada wannan ma ar ne ma ba zai fada wannan ba cewa manzo Allah da kuma kowa ne ba zai fada wannan zancin ba manzo Allah gaban ne kage shi yace wa ana Muhammad ibn Abdullah ni na Muhammad na shine Abdullah amma rasulullah thumma qala li ali shi manzo Allah yace da ali imhu rasulullah goge rasulullah ne ba ta so dan Allah ku duba abin da manzo Allah in dai kamata hudaybiya mutum doki darasi Iduba inda manzo Allah yi an zo an ce ba za shiga makka ba an zo an ce duk wanda ya musulunta ya tafi madina a dawo da shi duk wanda kuma musulmi ya zo maka shi na ba za a dawo da shi ba manzo Allah ya ce dina yadda mun ce a goge rasulullahi nan manzo Allah ya a goge su shi ne umaru sun mutu da agun kamar duniya ya tashi manzo Allah ya ce a goge qal ali radiyallahu la wallahi la amhuka abadan ali ya ce ba zan goge sunanka ba har duniya tashi idai ba zan yi ba to dan shiya da da Umar ne fada wannan shiya ce Umar ya saba manzana daga dan shi sai bin temi yake cewa kana duba kunzumin jahilai kuma da rashin hankali in za su kauna shi shi su murde shi in kuma za su nakala shi hankalin su saba masu hankalin sun ce ai wasiya ali umar ne hana ake karayi lokacin umar allah ne dubba sahabe suna nan manzala yana na dare lokacin ya ce a kama umar a kashe shi ta ina sai an yi kuma lokacin ahal baiti suna nan abbas da dangin suna nan ali kuma yana nan she faɗa kalman da zai saba addini baki dai ko yana shiru Eba eh, yana nufi cewa abin nan bana an dauko magana ya ce to ku manzan Allah baya jin daɗi ku kyale shi don manzan Allah cutarsa daban da kowa manzan Allah zai tashi ji sallah isha shi su ma ya taba cewa kawo masa ruwa a zuba masa shaka zuba ruwan fiye da wannan shegi haushi saboda zafin jikinsa shi na umar yake ku kyale shi shi na ka dauki wannan manga to duba nan shi na ya ce la wallahi la amho ka abadan ba zan goge sunan ka ba bai na nufi na saba manzan Allah bane ba shi na li na saba manzan Allah ba ina fada ne shi dai rasulullah gunsa har na yadda ko kasu yadda shi annabi ne fa akhadha rasul sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya karbi littafin a waje Ali wa laysa yuhsinu yaktubu to wannan jumlan ku ja jala wai sun ci idraji ne ba asali ba ne wanda suka ce baya iya rutawa to amma akwai tanakuri nan fa kataba shi ruta fa kataba shi ruta kalmati la yuhsin yuktab an ci idraji ne ku rubuta wannan ko dai mangaran wasu malamai sun ce daidai da wannan kalman amma ba ana nufi ba mai rubuta ba ne shi sa Allah ya ce huwallazi ba'asal fi ummiyina basura kaga nan wurin shi bai iya rubutu bai kware a cikin rubutun ba ba shanin sa bane to anan fakata ba shi manzo Allah ya rubuta hadha ma qada muhammad bin abdullah shi ya goge rasulullah annabi fa abin da ya rubuta yace hadha ma qada muhammad bin abdullah la yudkhil makkata silah yace in za shiga makka ba za shiga da kayan yaki ba ila sayfa fi kirabi shi takuba yana cikin kuma a cikin jakansa wa an la ya kharuju min ahliha bi ahadin kuma an shiga ciki ba za a fito da mutanensa a ciki ba in arada an yatba'uhu wa an la yamna'u min ashabihi ahadan kun ji wannan abun ko in arada an yatba'uhu wa an la yamna'u min ashabihi ahadan in wani na sai bi su zuwa umran ko yi menene ne kuma kar dai wanda ya shiga maka hana daya daga cikin mutanen maka in arada an ma biha in dai na tsaye tsayawa kuma kwana uku ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kara hana shi falamma dakhala yayin da manzo Allah ya shiga wannan durutu manzo Allah ne falamma dakhalaha wa mada ajal lokacin da manzo Allah ya ku ji man garfa da manzo Allah ya haza ma qada muhammad bin abdullah la yudkhilu makkata silah haka kafirai sun ce huta kar ka zo ka shiga ka shiga da kayan yaki ila sai fafi kirabi shi dai kuna da takuba kuma suna cikin abin nan su ba za yi ba kaga ana son ya shiga ka za su kai farmaki su karkashe shi a madda ka manzo Allah yarda wa an la yakhruju min ahliha bi ahad in arada an yatba'ahu in dai mutanen makka in suna so in manzo Allah ya shiga cikin makka ba za a fito da ahalin makka ko daya ba a bar su suna cikin birnin makka na fata an gane in kuma sun so su bi ne su yi umra wa an la yamna min ashabi ahada in mutanen makka ne in suna so su ma yi umran tare karo ne hana su in arada an yukima biha in kuma wanda yana ya sai a cikin makka ne ba zai fita ba manzo Allah ya shigo saboda ciyarcin da ake yi da su fita su bar makka shi ne aka ce a'a manzala ya shiga mutane maka masu tsaya kar wani fita duk wanda yake so ya bi manzala in muna duk koma mai da ayya ma ba za a fita ba su zauna ba komai kuma manzala yana sai tsayawa kwana uku ko su kuma suna so su tsaya cikin maka wanda ba sai fita ba komai inda mutum maka na duk bihan ne ahlu maka la yamna min ashabihi ahadan in arada an kima biha shi manzala sallallahu alaihi wasallam bayan ya shiga makka kafirin sun ce manzala ya rubuta in dai daya daga cikin sahabbai manzala sallallahu alaihi wasallam ina so isa a birnin makka yayi da baya sai koma manzala bashi da mai hana shi bashi a ciki kuna gane mangaran ko bayan umar kenan bayan ga umra ka ji tarnakin da suka ma manzala zaka zo baka da dama mutum maka bar makka na suna cikin makka kuma kai ka shigo aka yi umra duk mutum maka wanda ya biyu ka sahabin ka da suka biyu ka in ba ta son komawa majina ba dama ka ba su dama su saya duk hanyar da za a rage shi an yi ba za abun imani shi sai ce ike cewa in arada an yatba'ahu wa an la yakhruj min alihi bi ahad ba zai fito da mutum daya daga cikin mutum makka ba in arada an yatba'ahu wa an la yamna in itba an yatba'ahu dai mutum makka yana sai bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su yarda da wannan shirkin ba wa an la yamna min ashabihi ahadan manzo Allah kai hana sahabinsa in arada an yukima biha ina sai saya maka ya zauna manzo Allah shi da mai hana shi falamma dakhala ha wa mada ajal da inda kwanaki ya kare atawo aliya shi arnan su zo je aliya fa qalu kulli sahib ka ji ka ga dan wanka akhruju anna ka bar mar ka samu fa kadima ba ajal ajal ya riga cika ifta wannan lokacin kuma manzo Allah ya yanka rakumi ne ina so kira dangi ku zo ku ci ki ba masa abincin sai fitai bar mar ya zo ya gama wanda ce to shi tunda aka bar muka shigo a kira yan dangi a aika yanka abin da za a zo a ci don dangi tunda ya suru shekara goma faɗa ya kai tsaya ku zo su ci gini dai za mu yi sirra da rafi cin ce ali je gaya masa ba romu da abinci na uku ne ya cike ba mu wuri da aka manzo Allah yadda abinci suka ci da sahabbai suka bar wuri don ku ne ji kai in a mutu yau ibrahim to suka fita manzan Allah manzala sabai suka ci abincin sun kici sun ce bari masu wuri kwana uku garinsa iyaye za, bal su ne da makan ma qul li ka gaya dan wanka ukhruj ka fita an na ka annaka ka bar ma garin mu faqad mada da ajal ya kare fa kharaja nabi shi manzo Allah ya bar wurin fattabi'atuhu ibnatu hamza tunaji ya ammu shine yake cewa wa in arada an yatba'ahu in dai wani ya sai na bin annabi a kyale shi bi a makka in dai dan dangi ne wannan shirkin sun yarda da wannan in dai wani ne shi sa yar hamza tana ta tafi manzo Allah ku duba karatu ma'anan shine sun yarda da wannan suke cewa fattabi'atuhu ibnatu hamza tunaji lokacin an kashe hamza to danginsa akwai wasu suna makka akwai yarinyanta tana ta kwara kira manzana ya am ya am ya am ya na ya na kara kira ne lokacin tana tare da uwa a cikin dangi fatana wala ha ali shal ya doki ya kashin ali ya doki tana kuka to kaga sun yarda shi yasa in arada an yatba'ahu wa an la yamna min ashabi ahad in arada an kima biha ma'ana wa an la yakhruj min ahliha bi ahad kar da daga cikin su cikin birnin makka kuma manzo Allah wani dangi dan wansa suna so su bi shi zuwa madina ibi amma shi kuma kare hana sahabi ya daya inda yana sai sai a birnin makka to don haka aka yarda yarinyar ta bi ya ta bi manzo Allah fa akhadha biya biha wa qala shi ali yace li fatimata Alayha salam duna ki rike ibnata amniki yar papanki da ki rike kayanki hamalataha fa tasama shi na fatima ta rike kayanta fa tasama fiya ali wa zaid wa ja'far shi aka yi musu aka tagaya sai na ali yace shi zai kula da yarinyan a zaidu ya ce shi zai kula da yarinyan jafar ya ce shi zai kula da yarinyan yan dangi ba yanzu yanda ake nisanta marayu ba in ka ga ana kula da marayu to za a wuri uwansa ko don kudi ko kuwa a'a a kona abu in ka ga ana ta zuwa to uwansa tana da dan alama ko an bari gado ke ayan wane ne kare ke yi wala akwai manufa da talaucin ne miskina za matara ba Ka dan lan dame mu wallahi marayi na ba sa jin magana to ba za a bin kirki ba to anan farko dai dukkan su faffannin ali faffansa ne faffansa ne me a hamza domin shi hamza hamza hamza ibn abdul muttalib ne wa zaid kun sai waye zaid dan gidan manzo Allah ne ya ce ni niki da hakkin kula da yarinya Ja'far kun san su Ja'far shi kuma shi da Hamza baban abin nan Ja'far kuma sai shi da Ali to suna kai ji akan yarinya to shi aka ce kun san lokacin shi manzala ya ce wa Ja'far kal Ali wa Ali kuma ya ce haka sai ce ana akhasuha wa hiya ibnatu ammi wakala ja'far hiya ibnata ammi ali ya ce ai yarinya ce na faffana ja'far kuma yace yarinya ce na faffana wa khalatuha shi ja'far yace to in ba ku ba khalatuha guggunta eh kanwa mahaifiyanta ta ci tana karkashi na kun san kowa ce wannan asma bakkan kun gane kware kun gane asma bin da kubai to shakikiyarta tana karkashin wa ita ce jafar ya mutu sai na bakar aure ta kuma ali ya aure ta wanda ta ji haushi lokacin da umar ya ce mun riga ku hijira mu ce can ko to yar wanta tana karkashin hamza kai gidan mai albarka ne waɗannan mutane wa kala zaid ibnatu akhi jafar eh zaid ce yar yan wana ne na musulunci faqada biha nabi sallallahu alaihi wasallam li khalatiha manzo yace ku bari ku ta gidan Ja'far saboda kanwa mafiya tana daidai da mayafiya ne kuma kun sani yanzu in kana nan musamman lokacin kana yaro dangi uwa sun fi rahama dangi uba su hukuma ne buge mutum kai amma akwai zalin dan yau ba ne ban ji daji dan yau ba ba muna da fafannin namu wallahi a tafi ko gona daka to amma fuska uwa yanda kake gar uwa tana maka haka mai kanwanta ta sai ma koyayyinta su za su dauke ka su ma wanka su baka abinci dangi uwa da banke ne rahmat amma su kuma suke lalace yara an sun kyale ka baka da wani amfani tunda su ba za a ce wane dan wane ba su ba sa cikin dangi dangi ba kuma masu zama hukuma ba in ka lalace ku za a danganta zuwa gare su dan wane ya lalace asan yi dan uwa wane ne saboda dangi uba uwa ba ruwan su ko ka lalace da malakum jinukum wala yadi da daga can karbe ba abin da ya dame su saboda ba sa cikin layi sa dangi uba hukuma ne shi manzo Allah ya ce to a ba dangi uwa inda wajen ya shete alhalatu kanwan maifiya bi manzilatul um daidai da uwa suke akan tausayi wa kara li ali an minni manzo Allah da ya kwace dukan su ina sai ya kwanta masa hankali tunda ya hukunci ya ba ya ba Ja'far sauran zai kwanta masa hankali don kar su ji wani ba zuci shi Ali Ali anta minni wa ana minni ka san ni da kai kana tare da ina tare kai ka san da wannan daban kake to kare Ja'far yace Ja'far ashbahta khalqi wa khulqi yace halittan ka yi daidai da ni kuma halayen ka daidai da ni ni da kai daban muke kuma haka abin ki kaga duk wanda aka bashi wannan ji bacci ma ya isa hadan dangi wa kare li zaid shefe zaid anta akhuna kene dan mu. duba zai da ba wani a gidan a ce kai ne dan wanmu a duniyan nan da na cewa in eh, wanda ka kai zai da kai ne dan wanmu wa maulana kai ne wanda zan jibinta al'amarinka wa kar ali shali yace to yanzu mun gama da wannan ka gama da mu an la ta tazawaje binta hamza yanzu manzo Allah ba zaka aure yarinyar mu huta ba maraya ce sabu mangara shi manzala ce eh naji innaha imatu akhi min arba yace ni da shi hamza saune ne amma mun sha mama daya da na aure ta saboda ka bazan ya aure ta saboda sha mama daya sharwa ne ka san akwai sharwa da ake yi ba wai sharwa na uwar uwarsu daya bane to wannan shine hukunci ko na sallaka wani abu ne na ga kuna nugu nugu a kasa afkar makalla ai mangana ba ce komai shi sa nake sa bisa hukunci mai yawa ya nuna cewa mutum rayansa ya bace ko babba ne ka samu kalmar da zaka gaya masa inda kan daidai yake amma ba kan daidai ko in je mutu shi manzala ba lallashi akan banza ya ga kan daidai kaga duk suna nuna cewa su taya manzala da don hamza an kashe shi a fagen yaki wannan da'awan kuma manzala sun kawo shi saka duk suna nuna ce su taya manzan da zike yarinya shine manzan ya fada masu matsayin su inda Allah ya musu Allah ya samu dace to a nan wurin ku duba lokacin da sahabai suna nan ba su zama mala'iku ba wajen da yayin da 'yan shi'a suna zargi sahabai abin da suka yi akwai irin goma da shi na liyayi wanda duk manzo Allah bai kirga shi wani sabo ba ne saboda su bani adam ne in dai kuna mangana cewa wai sinna bakar ya da ya ya manzo Allah ya ce kara taba Fatima Fatima bid'at minni don tsotsana gare ni wanda ya bakanta ma Fatima ya bakanta mu ai wannan hadisi ma an faɗa shi ne manzo Allah ya faɗe ni lokacin da Ali ya bakanta ma Fatima ne amma jahilai shin to ki wannan hadisin kawai sai amfani shi lokacin da sai na lina sai auren yar abuja jahal duk waɗanda kisa fito da shi mana amma kuma mun sai na ali dan ajanna ne kuma ya fi kusa da manzala fiye da kowa kuma Allah ya bashi matsayin Allah yana son sa manzala yana son sa amma ba mala'iku bane su amma in shi su zo shi doki irin wannan don sai na bakar ya hana na fatima mira shi ke ya yi ya zama gunki shi kuma yake na ji baban sa ne fara ina toba ka bin manzo ne fara ne shi ku doki wannan akan wannan ma aure yar abuja shi da manzo ne hau min bai so na manzo ne ya san sai na liya masallaci na kwance sun yi fada da na Fatima yake tashi ya Abu Turab kuma gana yake ba zan ruta ba duk wanda shi ka kirga shi laifi ka sama Ali wala waje manzo Allah wadannan daidai ne ina ga Ali na tare da shi ba laifi ba ne dan shi zai duki wannan tuta karnuka tuta karnuka banza sun ga kulle kulle da amerika kuma su da wani tuta wai suna kiyan amerika su yaudare wawaye yara masu rashin ci secondary jahilai to kaga ike cewa haddasana haddasani Muhammad ibn Rafi ko ba haka bane ko musallaka ne haddasana Surayd haddasana Fulayk qala ha ya cinja maka sanadi وحدثني محمد ابن حسين ابن إبراهيم يتي حدثني أبي حدثنا كليه بن سليمان النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مؤتمرا فهال كفار قريش بينه وبين بيت وأن أنا نفي غزوة حديبية كينا شي قريش هنا شي فنار هديه shi ya yanka hadayansa wanda da yake sai kai fukara makka wa halaka ra shi ya aske gashinsa to wannan abin da ake so kenan ka je ka gama umra ko ka gama haji abin da ake so ka yi farko in kayan ka hadaya sai ka yi menene shi ka aski wannan shine tartibi na fatan gane wanda ba su fi haji ba ba san kai na muke ba Allah lakiya talauci an karanta an karanta amma ko gogwa nan ba ta yi inda ake nufi duk mutum da ya je haji ko ya je umra lokacin da ya tafi da hadaya inda ya je ne to bayan ya yi tawafi ya yi marwa ya je arafa ya zo ya yi jifan shaitan to kafin yi tawafa ifaba to ana bukata yi tahlil awwal wannan tahlil awwal nan tahlil awwal nan shine ka fara yanka hadaya shika aski wannan abu shi ka to na sai ne baka da kudi kana bacci tamu mai mai tamu ba zai karamar kuma kai na biya mutane ba lana shi kama su kana ciki mai tamu ai ba zan da yawa ne me na ce hmm, na yin ka shiga duniya to ka gane shi ana yanka hadaya ne kafin a yi mai kafin a ciki to ike cewa shi manzala yi nan bil hudaybiya وقضاهم على أن يأتمر عام المقبل شي من ذا لا يحكم شي دسو سكا يحكم شي تتاري ما نو قضاهم سكا ما من ذا لا شي من ذا لا ما يدا cewa za a yi umra shekar mai zuwa amma da shirki wala ya hamila silah manzo Allah zai doki wani silah ya shiga da su a birnin Makka illa suyuf shi takuba wala biha illa man ahabba ba za manzo Allah ba zai tsaya birnin Makka ba shi wanda su kore shawa suke so iya tsayewa lokacin da zai yi manzo Allah ba shi da dama ya isalla karanakun da shi yake so shi abin da su arna suke so duk manzo Allah yarda fa atamara min amin shi manzo Allah yayi wannan shekar muka bi shekar mai zuwa fa dakhala shi ya shiga kama kana salahu kama inda ya sulhu da su falamma an kama biya salasa bayan ya tsaya kwana uku amaruhu an yi kurju sun ba da umarci manzo fita fa kharaji shi fita wani ankuri za ankuri ba wai zancen rugu ba ne ko rashin tsari ba ne a'a shi mutum da yake hange zai gani nasara da kuna da abubuwa da dan dama akwai abubuwan da muka yi a cikin wannan shekara wani sun shiga hakkin mu su zage-zage ba su sani ba na akwai abubuwan da ba kwa sani akwai abubuwan da kuma suna abun kuma zama mala'iku ba lokacin da aka rufe masallacin nan gandu akwai talibai da kusa su kafirta mu a ji a fasa shiga ba abin da ba fara ba kuma in ka tura shi ma ba zai je ba fa amma kuri zai iya yi a gaban masallaci ko yaji mun ba mu yarda ba kuma ya je an karya shi kuɗin da ba za a yi asibiti ba zai je ba lokaci ne bai yi ba fa ba wai an hana ba ne lokaci ya yi ba su ba su kulle ba lokaci ne bai yi ba lokaci ne bai yi ba in lokaci ya yi an ce da su su kulle ba su kulle ba kun lura duk abin da yake saba doka yan tarika suna yi amma yawan su ana kallon su kuma yana kallon su gani ba taba wazi ba ta ce a je a yi kashewa ne a kashewa ne a kashewa ne shi su su faɗa alanan ba abin da ake ce da su ana kula da yawan su ne da fitinan zai taso su faɗa su yi lecture su ce daga yau an yi kaza a yanka wannan a yanka wannan a yanka wannan amma mu mun faɗa rabin sa shi a kira mu su kirce a ce ma rabuka ma dinuka ma kiblatuka wa ma kaza kaza bai to wannan shi ka rubuta da annu saboda dama ka isa ma rajiyon Kano da ko tare kake ka isa kai ahadu suna kaje kaje rajin Kano to amma irin su mara ibrahim an samu kuri a ko ba ce kai malamin nan dai rabu ne da Allah ya kyale su wallahi mu dai bamu yarda ba ai kaza wallahi ka ga tanna na, na, na, na togo ina tafsiri farkon da abubuwan dr muhammad kaga abin da aka yi ya hau ta ce da a yan kurdi yanzu ce aka dokko masallacin aka mika mana aka ci a jiya lissafi duk wuraren da ake so na kuɗi da ramin da duk abin da ake so za a ba da karfin mu bane ba da iko mu bane ba durkusa muka je muka neman gwamna ba ha kawai doka muka bi da hankuri hankurin shine gaba kuma da yadda Allah yanzu da aka bude kuma aka doko sojoji da tanka aka ce mu yi sallan mun yi waɗanda sun tashi yu za su gina nasu ba mu ce ba su komai ba wani yanzu nan aka wa kallawa wai wadanda za su gina masallaci na ce su je su gina kaba aka zo aka taya wai na ce su je su gina kaba rannan wannan juma'an da suke jiska wannan security sun baza ko ina suna sama ahlus sunna su fitina ne ba mutum ɗaya da ce ko ana wani abu ma wallahi security da kansu suna taman tun na shirye suke duk masallatai ahlus sunna za a yi martani sai su ga babci Allah ya ce su ba da yanzu sun kewaye makabarta ku zuba ido za a gina ku kurun sama eh eh wallahi ka rike Allah ka rike Allah lokacin da ya kai ba za a yi maka haka ba amma yanzu kai da wa kai da Allah ubangijinka ne kuma Allah ba ruwansa da yuyu hayaniya shi da aka je Hunain matasa da suka shiga suka ce yau da an gama ke mun ci nasara shi Allah ya koya masa hankali in da ka nuna yuyu kuma da isa Allah shi ya gama birki kaga yanzu masallaci na nan sun kuna jin kurin su sun siyo wuri za a gina menene mun ce komai a kansu wallahi ba mu ce basu komai shi da mun bar shi da Allah mallai na ikon sa ku zuba ido ku gani ko nan nan aka samu dan kuma Usman bin Affan aka samu wani dan BBC ni ban ji ba shi ji ake gaya mana eh kun ji shi ai ba daidai ba irin abu shi ku gaya mana ku sha nan ku kenan ku ce mallam kun ji abin da ya faɗa eh masallaci akwai shugabanni ko eh ba daidai ba ne domin na sai hada mu da al'umma ne cewa ga wuri ana ana ana hana mutane da mata saboda Birtaniya da sauran arna a fada abinda za a ji a jika cewa wai wurin na muna hana muna hana hanya mu yi kaza kaza mutum gajeyu da mutane suna so su wuce to ka san wannan ba bayarin sa bane sashi aka yi domin za a yi wannan magana masallacin mu da masallacin cikin gari wai fi kusa da asibitin murtala yanzu mutum yana kabara yana sa mace yana sa kai sa asibiti na zai wuce lokacin juma'a ba ga wannan hanyar ba shi mutum yana masallacin cikin gari a can wajen wannan mutum na ba ma buje nan limamin nan na fara wancan fage to yanzu mutum ina don ni ban dauke shi musulmi ba ku yarda kuka ku yarda in dai na kai shi asibitin zana lokacin juma'a na zai yi duk ba gan wannan ba duk ba gan wannan a'a eh, ko dai ba gan wannan ba sha zuwa fada BBC yi ne masu tada hankali ku san in dai akan gaskiya ne shi ka mamaki to ni waɗannan ba na jin jiki kamar a cikin kukuru ya wahar da mu wanda shi ne ke jin ciwo yadda ba ku abu ya same ku ku neme mu ko da ku taimake mu da addu'a mu yi amma in za ku yi tawaye to yi zama ba abin da zan iya yi kan ku suma abu yanzu da yanda da kuke dauka mayan jafar kuma baya jawo ku a jika menene an tashi kai shan shawarce ku ne ni eh, ba shawarce ku ba amma sun san za ku ji jiki haka ne mun da muka saura don da mu daya tafiya mu daya to abin na ku ringa hankuri kuma ku ringa Ka ga wannan labarin inda yan tarika za je wajen mutane sa tattauna amma wallahi ba wani ya gaya ba mu sai ai magana ba mangar kamar wannan haɗarin wannan mangana je a haɗa mu da hukuma haɗa mu da federal cewa muna toshe hanya ya kamata ku zo ku sami mu man ku talibai cewa ga abin da muka yi za a dauki mataki a kai inda misali ne mu je mu gaya masa misali inda shi kuma biyan sa ake yi sai mu same shi to haka ake zama zama shawara zama da mutuntaka zama da ajini da yan wantaka amma za ka hukunta mutum kawai shi ba eh, rogo ne eh wa oho mu ba ruwan mu mu wannan gina ko ba gina ba duk yake abun ku ke ta tashi hankali zo fi sallan ma wala shi mun musunta da su ku ke damuwa ba sa ji abin da muke fara su zo wallahi mara ibrahim su zo su sallan wallahi ba muna fara suna ji ba a gan nan gaba wa zai fi jama'a wannan kuna kuna wa da kanku ne mun tashi mun fitina su ba sa koyarwa sadar zai iya tashi da kasar karatun ka baki daya to lokacin an cucewa mu aka cuta wallahi mu aka cuta akwai jami'an tsaro da yake gani ce mara buha abinda kuke gani muna maku shuru akan me dai kuke amma ba so fitina ne ya ce fitina ba halin naku bana yanzu don yanzu mutane suke fahimta ku kasuwan ku yana ci kuma duk inda za a da kasuwan ka ku yarda to su mala ibrahim kuma suna su kasan ma a nuna kowane kaya duk a fara <laughs> eh wala tun da an taka shi duk a zuba da kaya eh, to wala ma ibrahim tunanin mu kenan kuma da aduwan ku abubuwa ne yana da zafi amma an kura akwai abubuwa da ba ka ga akwai almajirin mu da aka je aka rushe masallaci su karatu suke yi aka rushe aka rushe aka ce zanen kano ya ji ce ya zage zage na ce su kan wanda ya zage zage ha yanzu kuma mangana titi ba shi ne kotu ba ka faɗa titi ba shi ne kotu ba mu samu kasa ta wani abu ku nuna cewa zanne ya taba ma ya jafar cewa an gin bayansa mun samu dalili lokacin an ce fada wannan kalmar ba zai sake fara ba in anan ba sai ba muna da yanda za hada shi a fadar shi ya ma ya jafar musamman wannan kalmar to amma ban ji ba shi kai kana can kana son ma ya jafar shi ka zo ka gaya ka sa petrol in ta rashin bacci ka zo ka fara ka tafi to kai me ka yi wallahi wannan lokacin da ka buge dan banza ba abin da zai faru izo wuri zage wannan kowa shi ku je kotu ka ce zage malami na ne kuma ya mutu ni za ma shi ka zo ka gaya mu kai ka je ka kwanta kuma ku ce malamai ku ne mu ci gaba suke cewa to yace hadathana Usman ibn Abi Shayba hadathana Jarir na fata kuna gane wannan to Jarir ibn Abdullah ibn Abdulhamid Arazi yake cewa an Mansur Mansur shi kuma mansur huwa ibn mu'tamar an mujahid bin mujahid shine huwa ibn jubair ina fatan gan ko ibn ibn jubair shi ke cewa qal dakhaltu ana wa uratu ibn zubair da muka shiga masallaci fa'iza abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma jali ina zaune a masallacin manzana kenan ila hujrata aisha ya ki sun kida dakin na aisha na na'isha kufanta tana fuskantar yamma kufanta kuma tana fuskantar rauba an laike ku an laike mu baki daya da ku an laike ba ku ikon tafiya makka amma wallahi da kuna son tafiya shi kun yi shi wallahi za ku iya kaga Allah shine mai yin komai ba yanzu mun hada kudi muna kiwo ba da an sai ana kiwon nan kuma na kasuwanci da wannan kudi duk wanda kudin da yake ciki akwai shekaran da za a iya hada baki ɗaya duk kudin da yake ciki shi mun biya mun tafi an gurfu kuma an dade a shekara goma don haka ake ya kasan waje garin kiwo ake yi ina wanda suke cikin kiwon nan akwai wanda suke kiwon kifi ba cika shekara ba sun samu ba ninke wannan kudin kaddara ka ba dubu goma ana ta samu riba shekara ta su shekara zuwa shi a dauki uwa kudin a ce duk wanda yake son haji rigista nan mu je mu siyo jirgin yawo mu tafi can maka zamu ya samu su kawo waje kuma mu tafi a gurfu kuma mu yi umra mu dawo lafiya amma mutuwan zuciya da rashin an ba mu kudin ko ya guje mu shi kalila man suke kula da kifin shirinta wallahi kana jin kage matasa yaman yaman talauci kamar zai mangana kage matasan misra group group su kai mutum dubu daya su kai mutum dubu biyu alifin nan kuma kudin su shi da abin nan dabino da jakansu da kalmar tauhid kuma ba wani abu mu wannan da wannan kudin da kuke ganda kowai na san kudi na sawa wannan shi uwa kudi saura kuma ku je umra ku dawo kuma ku samu kasuwanci kuna yanzu abu kai abu da ya izi yanzu kwana da wannan kudin shi mu siyo asu a ciki me ba za a yi ba da kare mu yake cewa ya shi ka doki sama bai Allah zai taimake ka kana kwance ka ta Allah ya baka bakin da Allah ya tsage kai amma ba shi na da kirin mangana eh Allah ya tsage bakin ka je ka zauna eh ba kenan wai bakin da ya tsage Allah ya tsage ma baki ka je ka kwanta zaka ci ina muke da nan wurin na wajen Aisha eh sun makal kem itamar nabi na fatan gane urwa ya tambaya zubai ibn umar cewa manzo la umra nawa yi kala arba ihdahunna fi rajab sha abdullahi umar ya ce daya daga cikin su watan rajab a kai to wannan bai mana na isha dari ba tana cikin daki summa sami'na isnanan aisha ya ce tun da lokacin muna bayan daki ta muna jin tana aswaki tana kaki aswaki tana aswaki isnan kenan kala urwa shi urwa yace ya umma mu'minin an la tasma'ina ma yaqulu abu abdurrahman ba kiya ji abinda abu abdurrahman yake fara abdullahi ibn umar kenan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam itamara arba umra arba umra idahunna fi rajab cewa dai daga cikin sa cikin watan rajam faqalat ma itamara nabi duban na Aisha fa ta ce manzan la bai taba yin umra ba illa ce huwa shahid shi dai Abdullah ibn Umar yana tare da shi don i tabbata ce ya ta san komai yace duk umran da manzan Allah yi Abdullah ibn Umar yana ciki amma abin da ya manta wa ma itamara fi rajab kat amma yi wahani manzan Allah dai bai yi umra cikin wata rajab ba sa dan shi mai wasu wata rajab umra rajab ban ba biya ba ne abadan rajab watan rajab ina da alaka da gunki kafiri da kuma abin da yake da alaka da kasan iran suna girmama wannan watan isa umar da abubakar suna hana mutane ma a yi umra wannan wata saboda ko ni camfin da ake yi ki ba yi ba abdullahi ibn umar bai musu ba ya ce wahani ya yi ce haddasa na sufiyan an isma'il عن أبي خالد سمع ابن أبي أوفى يقول علي آآ آآ آآ أن سلكك ba sallaka ba ne sarkin yaki naku ne naku me yake ibn madini ke na nawa ba haka ba ne ku bi ni sannu dai kuna da adasa na sufyan an ismail sanadi daya ne eh to nawa ya kifa da ali bin abdullah shi yace dasa na sufiyan kawai hmm. a cikin shara da ya kawo shi yace dasa na ali bin abdullah dasa ne sufiyan? to amma nan kawai ce dasa ne sufiyan an isma'il hmm. an isma'il bin abi khalid oh, naku da sanadi yayi ko kuwa a'a a jere ne ma'ana hadasan ali bin abdullah hadasan sufyan ah, to na kuli gaskiya ni na wace hadasan sufyan kaga sufyan ibn uyayna kan shi buhari akwai magana hadasan ali dai yake cewa an isma'il ibn abi khalid sami'a ibn abi aufa yaqul لما itamara rasulullahi sallallahu alaihi الله عليه لما ائتمر رسول yadda manzala la yi umrat qaza sattarnahu min gilman mushrikin yace muna kare shi saboda akwai kananan yara arna wanda suke so kana manzon Allah kuna gane karatun kuwa ban kyale shi haka ba za su iya za su jefe shi ko su izgiri da shi wa minhum a cikin su an yi uzuhu rasulullah wai suna so su cuce shi ya ce mu matasa shi muka kare shi na umra duk wanda ya kusa da shi zai dandana kodarsa kuna gane karatun kuwa to wannan shi na daidai eh, ba tauhidi ba ne ka malamin ka za ka shi kuma wannan kai na dama ka amma da kwaki magana mu ai gaskiya da an ji shi injin mai zana zaune hmm, ka ga nan wurin ya ce satarnahu mun kare shi min gilman har yanzu in ka je sojiya inda da ne lokacin muna can kai kana wucewa wata layi shi yaran sun ta tukuro ne tukuro ne tukuro shi doke dutse tukuro ne tukuro ne tukuro ne sama yan kawai shi to haka suka ma manzala ta'if su da yaran shi yaran ci kuje kuje kuje to tun da kurishawa su su ma sun sani za a ji a tura masa yara shi suka zo manzala yana sakiya na umara su gan yaron da zai kusa aka gama lafiya ina fata an gane ce hadathana Suleiman bin Harb hadathana Hammad huwa ibn Zaid an Ayub an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas radiyallahu anhu qala قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال مشركون شو مشركين سنتي إنه يقدم عليكم وفد وحنتهم هما يطرب كافي من ذلك يزول labara ya san manzala kurishawa sun ce waɗannan sun gaya matansu da 'ya'yansu sun ce mutane Muhammad bin Abdullahi zai zo da mutanensa talauci ya ishe su, rashin lafiya ishe su, yunwa ya ishe su, sun yi baki ba da wani amfani don bakantawa. haka suka gaya mutanen makka ita za ku gansu yunwa ya ishe su da cutuka shi suka ce inna kadima alaikum mutane za su zo muku wafdu wansu jama'a suna nufi manzo Allah kenan wa huma cutukan yasrib madina ya ishe su shi manzo Allah ya ji fa amarahum nabi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya bada umarni sahabbai an yarmulu ashwatu salasa yace ku yi sassarfa wannan abu bai zai ba shi kun gani ina zuwa ke wannan ki juye mana wannan abin nan mu nuna maka yanda abu waye ke da biro kawo mu duk biro na? kawo kawo shi nan kawo kowa zai gani za a nuna maka a lokacin ya fi za shi ne ka haka? ka ba haka lalakwai an kuri za a ba ka zai fita kuwa? to kagin nan haka ta ba za a zo a nuna maka kome kagin nan wurin wannan shi ne hanyar wannan arewa ke mallaka akwai kofa da ake shiga ga wajen mama da kofa da taso mama wani gabas ke ga gidan mazana da iyaye su suna nan da gabas a nan hanyar yaman ne wanda akwai dutse da ake shafa ana kira rukun yaman ga makamin ibrahim na batangare nan majina ne arewa nan afirka ce nan mu ne na mu ne kun gane wannan to akwai babban dutse nan akwai babban dutse to lokacin su kure shawan wuraren da suke zaune ga gidan manzo Allah ne kure shawan asali to in ka zo nan in ka gangar zuwa nan hanya nan akwai gidan su shehin Abubakar hanyar kusa a nan kuma kusa gidan su Umar nan wurin da to ana fara tawafi daga nan ne in an fara sha kewaye haka zuwa daya nan to daya ke to shi kurishawan lokacin da manzala yake umran shi su da matan su baki daya suka je suka hau dutse don su gani suwaye ne adadin da suka so suna can manzala gaskiya sun ji jiki saboda yunwa lokacin to da aka fara nan an fara ana zuwa yadda ake tafiya an zo nan wurin shi sahabai su yi haka su yi haka suna sassafa su yi haka su fito da nan ana nuna sassarfan nan an zo nan sha yi tafiya zuwa nan ana tafiya a huta ana zuwa nan sha nuna sassafa a nuna masu su mazaje ne wannan shi ne ba su sauci a fito da nan ana sassafa su uku to amma bayan manzo Allah ya bar duniya sha kamar da sassafan baki daya kana gane wannan to manzo Allah yi wannan ne don an zo nan sai tafiya saboda sun ji shi yunwa ma amma tunda ana tuhumar su arnan da kashar arnan suna kallon su to shi san zaka yi sassafan ka sa haramin nan ba wanda yake da zanya nan eh, ka gane malam ba ni wannan abun eh, ka gan nan shi zanin na umra ana son zaka yi shi haka ne zaka yi haka ne haka inda kana so ka shiga umra haka zaka yi duk annunka yana ciki to amma lokacin zaka yi sarfa ana so ka yi haka ka yi wannan shi ka fito dina tawafi shi ka fito dina to in ka zo nan wurin gurin shawan da matan suna ne shi matan sai aikire kuke ma waɗannan ai mutane sojoji ne ma an zo na ai haka shaki kira sa sauka addini baya zon wani rogo da wani shirin banza wuce to dai manzo ya bar duniya shi ya zama sunna in ka zo ka fara nan shi kai sassarfa su uku wannan hudu kai tafiya wannan asalin su sarfan ke ya eh, yi bude nan ya gama kenan alayi mustafa ka zo ka fito da zaka mun ji ko me yake wannan shine su sarfan asali wannan shine in kayi wannan su uku yanda alayi mustafa ke fada dama shi ka mai da wannan kuma yanzu ka ci gaba da yin sa to wannan shine asalin sa sarfan domin addini ana yin wani lokaci domin mutum sako-sako ikan kawo abu eh kar wani suna da musalla a cikin gida ce kar ku yi sallah ku bari ku je ku ga yan sanda ku ga kuma yan Kano ne nan wuri za a yi karatu wannan shine asali kar ku so kana fitina kuma kar ku da ke wani kar ku rushe gidan wani amma ba za a dina karatu ba tunda qur'ani ne wallahi akwai wurin wuri qur'ani ma sun hana qur'anin ma da aka karanta an kiyar ba ma neman fitina amma isa da sako shayin shi in an bar kirsa ce aleluya a nan ba mu ga dalilin zaman ce Allah ya ce manzo Allah ya ce ba na fata an gane to yake cewa fa amarahu nabi sa an yarmuru ashwati salasa wa an yamshu ma bainar kulain shine su yi tafiya cikin rukun yamani zuwa rukun aswad kuna ganin don lokacin kurashawan suna yana kun gane wannan kuwa don rukunin da ake nufi kawo nuna maka don ku gane tun da ba ku taba tafiya ba ba ni rukuni rukuni ba ni san gani maka kaga nan ana kira rukuni nan ana kira rukuni wannan rukun ajal aswad kenan wannan rukun yamani kenan nan rukuni ne to nan akwai asalin da aka bai ba karasa gini ba saboda ba za ka yi tawafi ka shiga nan ba ka shiga nan saboda cikin hajjar ke nan rukuni ne to shi manzo Allah ya to ya ce an yarmaru zuwa can amma sun je wajen rukun yamani su yi tafiya zuwa rukuni na hajar aswad don kuma kurashawan ba ta gan su suna yana na na kun gane karatun kuwa to wa shine hikma an gano shi ke cewa wa an yamshu su yi tafiya su huta ma ne shi ne rukun yamani da hajar aswad walan yamna'ahum an amarahum an yarmaru ashwata kullaha na fata gane bai hana su su yi duka amma haka ya ce da su ila ibka alaihim shi ya sa ya ce to shi shikenan daga yau kuma ya saura in za a yi a duka baki daya rukunin baki daya su uku wa da ibin ibn salama an ayu an sa'id ibn jubair an ibnu abbas kar lamma kadima nabi sallallahu alaihi wasallam li ammihi shekaran da yaje alladhi amina wanda ya yi amince masa cewa zai yi umran kara irmaru ku yi sassarfa liyuriya mushrikina kuwatahum don mushrikai su gan cewa ku ba ɗan suku suku ba ne ku yi don su gan karfin ku wa mushrikun mushrikai ran nan min kibal kuqiqanu suna cikin dutsen da ake kira kuqiqanu ana shine wannan dutsen da nama yanzu za an rurushe shi ma an yanzu a sunan dutse ne da suke wurin da ake kira ku ai ka anu ku ka anu na fatan gane yanzu ina nan wannan hotel da ake yi ma yanzu baki ɗaya mafi yawa shine suna nan abin nan ne arewa e, arewa daidai da arewa ai aika anu to to ike cewa shi wannan ku aika yanzu sun rushe dusin ma ina nan an yi gine-gine a kai Hmm. ana kira jabal wa aika anu amma yanzu ya ciro jabal ku sa sunan jabal a nan wurin haka yake jabal wa aika anu da a wurin karkashin sa ake ake kasuwanci ma duk an zo rushe ka bana an gyaggyara su yace ina ganin musaya nan ko an kusa ina eh, akwai aikin da za a ba ku bar da musaya nan ya rahmkallah ya rahmukalla ba ni fensir mu gani akwai littattafai ina masu hudaybiya an ba su littattafai ko yan mutafa to ban da mutawa wani kuma ka ba sauran me aka ba su a dan la ya hankuri muta me aka ba shugaban muta wanda aka ba su a aiki ba aiki ya ba aiki an an ba shi maudu'i ma ku mi aka bawa a ba raba su aiki ba ke ina bakar da umar da abin nan ku kuna wani firka ne to ku na ku kusa ali ku kuna ku nawa umar ne to jama'a guda bin ku raba tsakanin ku abubakar dewa da usman don mu raba aikin don ba dukan ku za ku yi umar abin nan ba dan Allah fahimce ni fa ina shugabannin ku su daga hannu to malam kai na abubakar ko kai na abubakar a yanzu yanda za a yi to na ji kai ali ne kai ba ku ba kai ku ba eh to ina so ne wani narki a cikin ku ina ke a cikin don ma raba abun guda an sa eh eh me aka ba ku ne muta aka ba ku kuma ba to da nake so ko hudaybiya ka ba ku khaybar wa muka ba to akwai wanda suka fara aikin ne ha ai menene kun fara aiki waye da ta tashi buhari nan na ta neman sa ina ne a ah, akwai littafi nan al'aini ba a ba shi ba littafi aini wanda nake karatun sa za abin da ku dukan kun fara aikin ne da na wayansu su bari mutu'an su sauka su je Khaibar hmm. to ka yadda da wannan ku koma Khaibar shi ku bar mutan shin ba ku maraji na Khaibar su ku ko kuma a ko Usman shi ku koma gazwatu Handaku don wannan kuma su zama na mutu'a wannan su zama haibar ko aiki ne a raba shi daidai amma ina ma yardan ku da su waye suka fara mutu'a waye nisa a cikin ku duk waye nisa to ba laifi sai ku ci gaba da yi daga baya muna da haibara da da handaku da uhudu da badar ku gama wannan shi mu ba da wani don da aka koya yake nasa mu bari mu ba abubuwan da muka fara yi sai mu sokon mu mu eh, dama wani littafi ne da wani shi ya rubuta akan me akan mutanen ma akan sai mu ba su fotokofi a a ku duk rubuta duk ku rubuta sai ba ku maraji yanzu kun kun gama saura muna da muna da khaybar da gazwat Badar da gazwat na Uhud da handaku waɗannan shara ba sai na zuwa na zuwa kawo muku tafi ina zuwa ma in ba ku ajanda yin da wani shekara ka yi shi wannan shine farko ina fata gane me tarihi hudaybiya me yasa ka sa sunan hudaybiya wani shekara ka yi hudaybiya ina yake ina fata gane ina fata ka gane adadin sahabin da suka yi baya da fararen da Allah ya basu a wannan wuri a fada fararen da Allah ya basu da mu'jizojin da manzo Allah ya nuna wurin da irin darasin da aka dauka na hankuri manzo Allah da shirkin da aka yi da shirkin da tafsiri shirkin da aka kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da yunkurin da manzo Allah da tabarukin da sahabbai suka ma manzo Allah hudaybiya a fada irin abubuwan da aka yi tabaruki da shi shin kuma ana kira hudaybiya shine fatuhul makka inda ana kira fatuhul makka me yasa aka sa wani shin waɗannan sahabai an laye yarda da su ko bai yarda da su ya yarda da su menene dalilin ɗan shiya suka ce su ɗan wuta ne shi sai na Usman ya yi mubayan ko bai yi ba ne ya sani sababin da aka yi mubayan na fata an gane darsi na wajen da zan dauka na shugabanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi matsayin mata shawarar da suka bayar a cikin umma hafi mu'minin to kadan kenan wanda na ba ku hanya akwai karatu a ciki kowane babu ku waye shi ta ku yi to ƴan muta ku dauki alkalami da zan boku shi muta'a tun yaushe ka fara muta'a ma'ana wuta an fara shi ne lokacin tafiyan jahiliya ina daga cikin aure jahiliya ne manzala zuwa ga da da kurishawa suna yin a ina daga cikin aure su mutu'a shi manzala ya zo ce ku ce farko kawo tarihin mutu'a shi yaushe aka fara mutu'a an kun fara cewa tarihi ne tun kurishawa da suna yi shi manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yarda da shi amma marahim ya bar su an shi ya hana ya sake da marahil da ya hana ya hana wurare su uku shi ku kawo shi kuma tarifin muta'a tarifin muta'a muta'a meye meye ma'anar muta'a shi mutum da ya aure muta'a za a sai masa hajji ne zinai yaya ake daura aure muta'a shin an shirki ne shirin wali na fatan gane shin an samu yaro nawa yi na fatan gane na fatan gane shin muta yana na ila yau markiyama sabanin malamai mai malamai suka ce game da umar eh, muta'a shin umar shi ne hana muta'a ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabai nawa ne suka yi fatawa cewa umar halal ne daga baya sun janye sabai nawa ne da ba su sani ba wace kalma ne ta ina liya ga ibn abbas mai sanani akan zance mutu'a me dalili yan shi'a cewa karu takarrubi ne na sauri ko ba mm. ku yan boko ba kun manyan malamai na cikin jami'a ba eh. da kyau ina kara maku ne to sai an gama shi ka karanta mu kai me baka rubuta ba na sabai nawa suka yi fatawa cewa sahabai nawa suka hana ya suka yarda cewa muta yana nan adadin sahabin da suke fatawa cewa za a iya muta kuma me dalilin su kuma karshe sun janye ko su janye ba shin Umar ne hana muta ko manzana ne hana na fata ka gane wannan to sabanin malamai malamai matsayin umra shafi muta ko abu hanifa imam maliki ne suka ce game da a ne manganan ulama akan muta'a me yasa shi'a sun ce muta'a ma ana takarrubin Allah da shan shi yin muta'a ma takarrubi ne shin sahabe sun taba muta'a a birnin ko tafiya suna muta'a suna birnin madina ko shi sai tafiya suke muta'a yanzu yan sha suna ganin su ma suna muta'a shi sahabai na suke muta'a ma in an yi shi ma me sababin da manzo Allah ya halaka ma sahabai muta'a a bi shi a jere ba wanda ku kawo natija abin da suka rubuta shin muta'a me wanda ya muta'a me za a yi na fata ga me hukunci asal masa hajji ne zinai yi araba su ne me za a yi ina za a iya kama ganganin su in sun yi mana eh fara ai da maganganun da ka kawo mana oh, kaza bayan ka kawo wannan shi ka kawo dalilin kuma sanadi ai dama na cikiya karfi to da malamin shiga website mun samu maganganun su ne da suka yi a kuwa za ku kawo dalili bayan kun kun gama wannan shi ku kawo dalilin shi ku sai rabi ai dama ina wasa shi kai photo ne eh, sai dai yana cikin computer to kaga wannan abin da kuke so imam nawawi ya yi kace-kace da su a cikin wannan littafin majmu ya yi magana kan ga na istiskar imam maliki ya yi bayana kai ga imam kabiya ya yi bayana kai ga kuma magana istilaf ulama akan fi istilaf al-fuqaha wannan ka'ida ne usul za ku ne a ciki sai ku shiga cikin suna da shi ba ba ku yi sa ce ku yi musa duk mutum da bai nuna ba in bai shiga ciki ba sai ya mutu a suna da shi buha na sashi hankali a jikin ba ba ku tambaye ni su suna gani cewa mutu'an umar ne hana kuma kare suke umar ya yi tajjidi ne ya zo ne ya hana lokacin wasu su sahabai da labarin zo masu ba akan mutu'a shine hana shi sa akwai wani sahabin da ya faɗa ya ce da ba umar ya hana mutu'a ba da yanzu zina ba za a iya bambanta zina da aure ba duk koro wannan magana yau Allah na kana wahala ne kuma kafin ka masa rabi ku koro ruwayan sanadin wanda Ali shi ya ruwaito ahlul baiti shi ku koro da suka sanadin ku yi tarjaman su in kun yi wannan aiki sha Allah zan sa a buga littafin nan a saka shi internet kuma a sadi shi Allah ya ba sa na ba ku wata biyu ya yi wata biyu kyau ko? da an gama kuma sai mu da wata biyu nan gaba mu Allah ya raya mu sha yi sauran kukuna don muna so mu bude abin nan dan Allah muna so mu bude abin nan babban ne su wasta duk wannan zan yi sa su in kun gama da Hausa zan yi turanci sa zan sa ifansanci a Yarbanci a Facebook aiki ya same ku amma wanda yake so yake da ya same ku zaman banza da wufi da Allah ba masallaci babu aiki da baccin tsiya da mutuwar zuciya ya kau Allah ya sa dace don babu abun yi shi za ku je gani duk yanzu nan da nan wani kuje ku wani kuje ku ai wannan a fito jihadi ga jihada gaban ka ta hana wannan Allah ya sa mu dace to masu rubutu akwai rubutu fa kai wannan ya tashi ko ina neman ka kai a kai ma ai masu laifi suna da yawa to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa